tanja dan ƙasa ne wanda yake son ƙasansa alheri da shuka a ƙasar nishar eh, ba a mance shi har abada dan ƙasa ne wanda ba kansa yake ma kokowa ya yi kokowa don al'umma tanja an hudda shi daga iko domin yana ma talakawa kokowa tanja mamadu shine ya kawo petrol a nan ƙasar niger tanja mamadu a cikin kokowarsa na talakawa ya daga farashin uranium abun da ya kawo masa matsala tsakanin shi da turawa sai dai allah ya gafarta masa muna ta'aziyya ga 'yan uwansa muna ta'aziyya ga 'yan nijar duka allah ya sa kwanciya hutawa ne allah ya rahamshe shi ya za ka kwatanta uh, wannan rashi idan aka yi la'akari da matsayin tanja da kuma irin abubuwan da aka bayyana cewa ya yi wa al'umma eh lallai niger ta yi rishi talakawan niger sun yi rishi ko a yau a karkara musamman in ka ce tanja kowa sai eh, ya yi taɓi domin tanja ana son sa ba don wani abu ba don ya ma talakawa aiki wannan rashi da muka yi allah ne kawai zai maido mana wanda yake ya zauna gurbin eh, tanja wanda zai ma talakawa ko kowa allah ya sa Eh, a cikin kokowan nan na siyasa da ake yi da sauransu allah ya samu samu kamar irisa wanda zai kama ma niger ba wanda zai kama ma kansa ba lokacin da ya zo iko a cikin malin niger miliyon 600 ne kawai addakwai amma da aka masa juyi abun da ya bari a cikin baitul malin niger miliyar 400 don kowa ya sani bunƙasan ƙasan da tanja yayi talakawa ya sa an sayo kayansu an ba su daraja ba wanda bai ji daɗin ikon tanja ba lalle wannan shi ne ɗan ƙasa ya ma ƙasa ko kowa allah ya rahamshe shi yaushe ne ake sa ran yin jana'izarsa in allah ya yarda eh, gobe eh, alhamis za a kai tanja can fadar shugaban ƙasa a masa sallah a bashi biyayya da ya kamata a bashi na sojawa da sauransu e, da iyalinsa da masoyinsa mutane duka za su je can e, su mishi bankona e, in an kare wannan sai a taimai ne can ne za a yi zana izai in Allah ya so can aka aihe shi can za a maida shi shi ne ya ba da wannan umarni